tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai daidai da sha bakwai ga watan februari shekara ta dubu biyu da ishirin da shida wannan ne tasiri na ishirin da shida a cikin suwata gafiyar inda ajiya mun ɗauko tafsirin awi guda biyu lokaci ya ƙure malam zai fara mana magana akan fa'idojin da ke cikin waɗannan ayoyi ba mu kai gare su ba lokaci ya kure mana aya ta farko da ta biyu a ciki allah madaukin sarki yana cewa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 فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده على من يشاء من عباده daga cikin fa'idojin da ke cikin wannan aya da Allah ce fada Allaha mukhliski na lahuddin walau karihar kafirun ku bauta ma Allah ku roƙe shi kuna masu tsarkake ibadan da roƙon gare shi shi ɗaya kuma ko da kafirai za su yi fushi da haka za su yi adawa da haka ku tsayo wajen bautan Allah da kuma roƙon shi ‘yan jam'iyya ɗaya ne tsakanin kafiri munafiki alzalimi fasiki mutunci, ɗan son zuciya waɗannan baki ɗaya ne to za ku bauta ma Allah maɗaukin sarki sun yarda ko ba su yarda ba suna so ko ba su so abinda Allah yake so ibadan ta zama daga wurin shi a bisa shiryarwar manzon Allah za a samu ikhlasi a cikin wannan ibada Allah kaɗai aka nufa shi kawai ake son ya yaba ya ba da lada domin shi aka birge a cikin ibada min fawaid hadhihi al-aya yana daga cikin fa'idan da ke cikin wannan aya na ɗaya wujubul ikhlas lillahi ta'ala fi du'a ayin ta fa'idantar da mu cewa wajibi ne ikhlasi a cikin addu'a duk abin da za ka yi ka tabbatar da ikhlasi ciki domin ya ce fada Allah mukhlisi a ƙarƙashin wannan du'a'u ghayrullahi fi ma la yaqdiru alayhi al-mad'u yu'tabaru min ash-shirk roƙon wani wanda ba Allah ba ga abin da ba wanda zai iya wannan abin sai Allah koma tana kiran wani wannan nan kowa ne ne shi wannan shirka ne ثم قد يكون شركا أكبر wannan shirka da za ka roƙi wani abin da babu mai iyawa sai Allah to zai iya kai ka zuwa da shirka babba ita kuma shirka mai wannan siffa to tana fitar da miyinta daga cikin addinin musulunci baki ya yasa ƙarara Allah ya ce in za a roƙa to shi kaɗai za a roƙa idan ka jona ka gwama ka shigo da wani to ko kana cin gyaran Allah ko kuma ka rena shi mun gano wani da kyau ko Allah madaukakin sarki ya yi umarni da in za a bauta ma a bauta mai shi ɗaya in za a roƙa a roƙe shi kaɗai وقد يكون ya kunu shirkan الحال zai iya yiwuwa kiran wani da za ka yi tare da Allah ya zama shirka ne ƙanƙanuwa gwargwadon halin mai addu'an mai roƙon ko mai ibada. Saman da a ƙabaran misali mutumin da ya je ya roƙi ƙabarin wani mutum mai daraja Ba za shirkun akbar wannan shirka ce babba da fitar da shi daga addinin musulunci ba a roƙon mutumin da ya mutu yake cikin kabari wannan da nassin alkur'ani allah maɗaukin sarki ya hana ya ce ko kun roƙe su ba sa jin ku ƙaddara za su ji ba sa iya mai muku ranar tashin alƙiyama baran-baran za ku yi ko da su saboda haka babu amfanin mutum ya mutu ka je kuma ka tasa kabarin shi kana roƙon shi wani biya maka bukata inda yana da wata bukatan da zai iya biya ma wani da ya fara biya ma kan shi ta hanyar hana ma kan shi mutuwa ko kuma ya dawo duniya ya tallafa ma 'yan uwa da aminan arziki taimaka ma ɗalibai da iyalai duk wasu waɗanda suke da bukata gare shi ya mutu yana cikin kabari ya shiga cikin gayyan amwatun a ahya matattu ne ba rayayyu bane sannan wala na ayyana yub'athun bas ma san san da za ta da su ba da su din ba kowa ne su a gwamnatin Allah ya mun gano wannan da kyau ku wa in tad'uhum da za ku yi karambanin kiran su ma la yasma'u du'a'akum ba sa ji Allah walau sami'u Masta jabo lakon kaddara ma kai a zuciyanka ka ce suna ji to Allah ya ce ba za su ansa muku ba yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum ranar tashin alkiyama bare duniya baran baran dutse hannun riga za ku yi tare da su wala yunabbi'uka mithlu khabir ba wanda zai baka labarin wannan hakika in ba Allah shi yasa jama'ar annabi waɗannan abubuwan da ake faɗa a ce babu kyau ba daidai ba ne a bari mutane suna ɗauka wai kawai ana faɗin ya za a ba wa sawo shi Allah ne zai faɗa kuma ka ce kai musulmi ne addinin Allah ke. ya za ka aji alkur'ani wani ya raba ka da Allah kuma ka ji shi to da baka da lissafi Allah ake roƙa ubangijin wanda ke cikin kabarin jama'ar annabi kun gane wannan abin da ya wahalar da annabi Nuhu kenan ya zo ya zauna shekara ɗari tara da hamsin yana wa'azi amma wallahi sai ki saurari shi duk yadda yi wa'azi sai ce za ta na ali haka ko wala ta na waddan wala siwa'a wala ya gosa wa ya oka wa nasara yace wa qad lokaci ba ne wa'azi ce ga abin da Allah ya ce sa riƙe wut da suwa'a da yagosa da yaoka, da nasara da kyau Allah ce wannan makirci da shigo-shigo ba zurfi da iblis yi masu ya zama sanadiyyar batar da yawa daga cikinsu na nuhu bayan da ne ba ƙarshe dai ya ce allah maɗaukin sarki ga da su labarin yadda su kwashe allah maɗaukin sarki ya sauwaka sun makari ya kone shirkan akbar وقد kuni shirkan أكبر بحسب الخال فمن دعا قبرا فهذا شرك أكبر ومن دعا غيره amma wanda ya kira wani wanda ba matacce da ke kabari ba li ya hamila ma'ahu mata'an wajen ya ɗauke ma wasu kaya wani al'amari ya nuna gare ka ya kira wani rayayye amma wanda baya wurin wa ma ashbaha zalika kana cikin rikici da jami'an tsaro ko ka shiga hannun barayi ka bar Allah ka koma kana kiran wani Allah wani gairu la yastati an yahmila hadha kuma shi wanda kake kiran ba fa zai iya dauke maka wannan abun ba sai in yana wurin ne zai iya amma cin da baya kuma kar da kiran shi yayi abin da rayayye tsayayyen sarki ke iyawa malu ce fa haza laysa bi shirkin akbar wannan ba shirka ce babba ba bal huwa imma abasun wa imma shirkan asgar ko dai ya zama taɓuwa ne ta same ka da ruɓani da baka san daraja da mutuncin tauhidi ba ko kuma ka fada shirka karama da za ta lalata ayyukanka baki ɗaya wa man da a ga'iban liyan tsibahomin shidda duk mutumin da ya kira wani wanda baya wurin domin ya fidda shi daga tsananin da yake ciki fa haza shirkun akbar wannan shirka ne babba ku bambance wannan da wancan kaya ne aka ɗaura maka aka zuba a kwando aka ce kwashe su gashi nan an ɗaure ice kai guda ya karga kwala ba wani wanda baya nan kana cewa da Allah cicciɓa ya kai ya ɗaura ka to ko dai rashin hankali ko kuma ƙaramin shirka amma wani tsanani ne mutum ya shiga na rashin lafiya ko damuwa ko wata musiba babba wanda ita ba ganinta ake ba sai dai a jikin tasirinta wanda koda wanda take kiran yana wurin ba zai yi cire ka ciki ba saboda rashin lafiya ne kila kodan ka ne ke ciwo mai yiwa hanta ce mai yiwa ciwon zuciya ne ko hawan jini ko ɗanka ya ɓata ko gobara Allah ya kiyaye dukkanin irin waɗannan jarabawai da masibobi madadin ka kira Allah sai kuma kana kiran wani Allah to a irin wannan yanayi malai ce fa hada shirkun akbar wannan shirka ne babba shi Allah madaukin sarki cewa Ullaha mukhlisina ka kira Allah ka kiyaye ka tsarkake Allah shi kadai yawa kun ji inda gizo ke sa an gano wannan duk lokacin da muka ce kibanta kebanta Allah shi ɗaya mutane sun ce ka rikici da mu tambaya nan allan ne ba ku kishin shi ko ko allan ne kuka yi mai kishiya ko ko allan ne kuka raina mun gano wannan mun karanta a baya fa da za a kira wani Allah sai su nutsu da za a keɓanta Allah sai su bijire aya nan fa ta faɗa na alƙur'ani shi yasa wajibi ne kowa ya tsaya karanci aƙida a karan kan shekan tauhidi an gano wannan da kyau ko kuma ka tabbatar da dukkanin iyalanka sun san wannan kuma su ke an gano wannan duk abin da ya dame ka ya tsaya a gaban ka ka karanta alkur'ani ka roƙi Allah madaukakin sarki ya ce Allah ya wuce maka gaba wallahi Allah zai kwaranye maka lokacin da fir'auna ya biyo annabi Musa da tawagar shi da suka zo teku ya shiga tsakaninsu ga teku gaba ga fir'auna da runduna a baya annabi musa wa kira allah ya kira a yanayi mafi tsanani a yanayi mafi damuwa da kunci ya kira allah maɗaukin sarki allah bai wofin da shi ba nan take da ke teku da sandan shi ke kusa tsagi aka fitar da hanya ta ƙarƙashin ruwa ya sa dukkanin ci gaban da wata duniya a yau ta yi china ce turai ce wace ce an yi wani tunnel a ƙarƙashin ruwa mai kilomita kaza kana tafiya kana hango ruwa na toro ko yana kaza kofi raiti kofi ne na alkur'ani da ya ba mu labarin abin da ya faru da sharauna da annabin musa mutane yan birni ne mun san wannan cin alfur'ani mun san zai yiwu dan an yi <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau Allah ya fitar da su bayan sun wuce ishin ruwa ya dame su ga zafin sahara ga ga ga ba iyaka Allah maɗaukin sarki ce da ki dutse da sandanka iyaka kawo nan famfo sha biyu sun bayyana mun ga hana wannan da kyau ko to ya kuma suna cikin yanayi da yunwa da waye suka ce ya za a yi Allah maɗaukin sarki ya saukar da man wasalwa su sha jus su ci nama kyauta min Allah me Allah ba zai iya ba sun saba ma Allah an ce su ya daki suna sujada su ke Allah ya ɗauko dutsen dole sini ya ɗaga a kansu ko ku yi kuwa sako muku sun gani iri da mu zo ya ba mu labari mun yarda da Allah Allah da ke wannan a ce ka keɓance shi da bauta ko bai faɗi cikin ƙur'ani ba inda mutunci da rama jiki Allah da ya yi ka yi ma komi ya kamata ka keɓance shi kaɗai Allah na kishin abin da yake nashi ne ka samu ba wani ɗan adam da a yau zai zo ya tarayya da wani tsakanin shi da matan shi ko akwai wanda zai shi ya kake sa bawa tare da Allah shi ko Allah ya kore karɓa ya ba wannan amfa ba ba daidai ba ne za ka mata ka riƙa lissafi da hankalinka ya za ka ɗanka a ce kai da wani ne kuka yi ciki shi kuma an yi bincike dna ya tabbatar da wannan za ka so haka za ka da wannan kuma ma za ka yarda ko dai abin maka kai kadai ko abin mashi shi kadai shine ana agna shuraka ana shir. duk abin da aka sa wani Allah ciki tare da Allah Allah ce ta hu wa shirkuhu shi da shirkar Allah baya so ya haƙura a wancan duka ya zai da kayan shi jama'a idan aka shiga yanayi na damuwa na kunci ba a kiran kowa sai Allah ba a roƙon kowa sai Allah ba kai ma kowa kokon bara sai Allah jama'ar Allah muna fahimtar wannan da shauku to sai ce li anna hadha yusamma shirku sirri wannan shi ake kira da shirku sir da ka san shirku akbar shirku asgar yau ga tsarin karatu an gano wannan da kyau iz innal ga'iba domin wanda baya wurin da yinkin an da ohun insa sai a ɗan abin zai kira shi ta ya za a yi jama'a mu gano wannan kai ba waya ka buga mushi ba ko ka kwala mai kira ka ce wani zai shi ka ne Allah za ka kira wanda shi yana nan yana ji wa su sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'awata da'i idza da'a falyastajibu li wal yu'minu bi da Allahum yarshudu kai aje da Allah idan bayina suka tambaye ka anni gaba da ni to ina kusa da su ujibu da'awatar da ina ansa kira da roƙon duk wanda ya kira ni za da an falyastajibu li su nemi karɓawa na su nemi biyan bukata ta na wal yu'minu bi yi imani da ni su amince da ni su yadda da ni su yadda zan iya da shi don tabbas in sun yi haka su ne kaɗai shiryayyu in ba su ba mafhumul mukhalafa su ba shiryayyu ba ne wannan ayi ina za ka yi ta jama'ar annabi kuna zama wannan da tauhidi ko wallahi in ba ka tsaye da kyau ba za ka samu matsala kayan Allah wannan na Allah ne kayan manzan Allah a bar mai kayan shi nashi kayan salahan bayi su kuma a ba su nasu a daina cakuɗawa gano wannan mu matsalar mu shine mun ce kar a cakuɗa na Allah nashi a san nashi a bar mai kayan manzan Allah a san nashi a bar mai kayan salihan bayi su kuma a bar masa nasu kada dauke na bayi a ba Allah Allah baya su ya ce in an yi haka to da ku da aikin diya watsar baya su to a bar mai nashi a bar mai nasu ba a ɗaukar na salihan bayi a zuba manzan Allah baya su ya fi ƙarfin wani ba a ɗauko na manzan Allah ba salihan bayi masu girma kamar jariri ne sa takalmin ruwa bambancin babbai ne ba zai yiwu kayan manzan Allah ba wani salihin bawa ba zai iya ɗauka ba ya mai yawa jama'a mun gano wannan da kyau shi kuma na bawa a ba manzan Allah ya mai kaɗan ba zai iya ba jama'a mun fahimci wannan da kyau al'amarin ba iri ɗaya ba ne kowanne da nashi ka san a bar mai kayan shi shi ne sai ne yake cewa illa wa huwa ya'taqid anna lahu tasarrufun fil kawn kada ke kiran wanda baya dan yanzu ya kawo maka wani agaji na musamman ba abin da sa ka kai haka sai yadda da kai cewa shi wannan din yana iya tasarrufi da kayan da ba nashi ba na duniya jama'a wai abin da ke duniyar nan nawa ne da shi da waye mu farfasa tambayar da Allah wa ya halitta sama taurari ba wata rana giragizai halakai iska ruwa mutane aljanu dabbobi tsuntsaye ƙwari teku halittun ruwa itatuwa ƙasa duwatsu mare da sauransu da Allah waye da gudunmawan wa shawaran wa to kuma kaya da bukata ga mai arziki ka je wajen talaka ga mai gida ka tafi wajen bawa an ce ba ɗan ƙwaya ba wannan harkar ta fi kama da harkar ƙwaya wallahi ba don ya ce falatar da rubutun dayil amsa harkui ma'alla Allah misali da buga mai ya ah, ya fi ƙarfin wannan leta da nufi shi'un da sai mu ci misali a nan gidan duniya dangote kira ka ya ce duk abin da kake so ka gaya mashi ne ba ka yi maka kujera a kusa da shi sai ka je wajen mai gadi ko mai shara sai ka ce wallahi ina da bukata a wajenka da Allah ya manka ba ko dai baka fahimci maganar can ta dangwata ba ko karin dangwata ko ba ka yi da arzikin shi ba ko kana tuhumar shi da rowa na ko kuma ka haukace ko kai ɗan ƙwaya ne dole a samu ɗaya daga cikin azuzuwan nan ka faɗa shi Allah shike da arzikin duniya da lahira tashi ci shi ne maliki yau ya ce shi ya mallake ta Yace da halittun farko da na ƙarshe mutane da aljani kowa da kowa za a tara su waje ɗaya a lokaci ɗaya kowa ya faɗi buƙatar shi a bashi Allah ya ce ba za ta tauye abin da ke wurin shi ba sai kaman a sa allura a teku a ciro to me wannan arzikin kuma kullum yana cewa ina masu bukata ya ba su kuma ga da bajin wanda ne shi shi wannan fada shi cewa ya baka da yana da wata rantsatsiyar budurwa ka ce da Allah ya haɗa ka aure da ita zai ce kwasa da kunya to shi yana da horar aini ya ce in ka bi shi zai baka da za ka ce baka gidan shi ka zauna kyauta ba zai baka ba to shi wannan yana da aljanna ya ce ka bi shi zai baka idan da za ka shiga halin kunci jami'an tsaro su koyi ka ka ce fidda kai zai iyawa to shi wancan yana da jahannama ya ce in ka saba mashi zai sa ka Shi ne wanda yake arzata bayi kuma ya kira kan shi da huwar razzaku zulkuwatul mati a'a tun wannan gwaru-gwaru da Allah maɗaukin sarki ke a cikin alkur'ani jama'a mu iya damu gazgata shi na kun kuma akwai wani wanda yake yin wani abu tare da Allah da Allah yi. ne ka taba ganin zobo a kasuwa ka ce kaga wannan kejin eh to zo yin Allah ne wannan kejin kuma to zo yin kowa ne Allah ya halicci wani zo yin nan shi kuma wani ya halicci waɗannan zo mayan ka taba gani ɗeran masarfa. waye ɗeran gida na daji fa akwai ƙuda da Allah maɗaukin sarki ya yi wani kuma yi wani ƙudan waye ƙudan gida ƙudan zando ba ƙudan zuma fa duk ba na shi ba ne a'a to ya wani kuma za ka kudo da shi karfi da yaji ya ta sarrafi a cikin kayan da ba na shi ba wala shi din kame da shi barawo duk wanda ya ɗibi kayan Allah ranar kiyama sai ya sha mamaki yasa kayayyakin nan guda uku a bar ma Allah na shi tauhidi ke an gano wannan a bar wa manzon Allah na shi gaggasawa ta'atuhu fi ma amar na wa tasdiqu fi ma akhbar zama na manaha anhu wazajar wannan nawa na manzon Allah a bar ma salihan bayi kayansu shine su ne ‘yan dakon saƙon Allah da ma'aiki in sun kawo a karɓa a girmama su kuma su ji tsoron Allah su faɗa wa mutane ga hanyar Allah mun gano wani da ke ko shi sa mai ahalar ya gaya maka haƙƙin malamai yace wala ya yahilla lahu ay yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukman la yafi bai halatta kai aiki da komai ba sai ka san hukuncin Allah kan wannan in baka sani ba ko yas'al ulama ka tambaye malamai wa yaqtadi bil muttabi'ina lis sunnah sai ke koyi da su waɗannan malamai da ke karantar da sunan annabi allazina yadulluna ala alaƙa lahi su ne waɗanda suke nuni ga bayi yadda za su yi ma Allah biyayya mun gano wannan da ku sannan suke tsoratar da bayi saba ma Allah to kaga kaji kayan malamai kaji kayan Allah kaji kayan manzon Allah a daina haɗawa jama'a mun gano wannan da ku Allah madaukin sarki ya sa mu dace sai ce ta sarrafu wa huwa ba'idun bi khilafi man da'a qariban amma da za ka kira wanda yake kusanci da Allah wala dan ne komai da kan hanna ibaru ba wani Allah ne wani abu ne da zai iya kuma ga ni ga kamar ka kira wani a waya da Allah wani dan turo mun dubu biyu wannan abu ne wanda zai iya saboda ga ka ga shi wani abu ne wanda zai iya ya fulan ihmal ma'i kaza da Allah wani dan rike min wannan abun zuwa can zai iya a'ani ala haza ali ala kaza haza yadda ole ya kuma bi shay'in mahsus wanda zai iya wani abu wanda za a iya ji da gani motan ka ne ta kage ta ce da Allah tora man dan da koma ta tura maka ta tashi nake da Allah dan gyara man ya gyara maka shi modin shi wannan kowa zai iya jama'a mun gano wannan amma abin da ba ne iyawa sai Allah a to wannan akwai matsala ko asibiti za ka je baka da lafiya to likita ba shi ke da lafiya a hannun shi inda waraka a hannun likitoci da ba wanda zai mutu a asibiti don fatansu da fatan wanda ya kai shi ko aka kai shi shine a samu waraka kama za a ji asibitin suna ji suna gani mai abin ya sa abin suna iya na wa antum hina idin tanzuru kuna kallo Allah ya dauki ran wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tusiru kuna gani raina shasheka ana tsinke jiyoyin Rai raina fita daga cikin gingan jiki Allah ya ce kuna gani wa in kuntum ghayr madinin tarji'unaha kuma yadda mana za ku iya za ku iya hana mutuwa za ku iya hana Allah aikin shi jama'a annabi mu gane waye Allah Allah ko ba a gaya maka Allah da in ka da nutsuwa ka ka kalli wani abu za ka kai jama'a akwai Allah nan ba mun gano wannan da kyau ku akwai Allah nan tun da ake halitta ba wata mace ta haifu wani abin halitta aka ce la ga mutum da kan magi Allah bai taba mistin ba kwanakin bayan da aka zo da wani tatsuniya aka ce wata mata ta haifa faɗin doki mace a an da shi da za a karɓi kuɗin mutane an gano wani da kyau ku mace ta haifa ɗan doki to ya nuna ba mutum bane a jina ce ko kuma dokin ne ba a sani amma dai ƙarya ne ɗan mutum bai taɓa haihuwan ɗan dabba ba dabba ba ta taɓa haihuwan ɗan mutum ba ba taba yi ba ba gaskiya ba ne an gano wannan kuwa ce a kota halittar sunanta mamiyo ta wai ta kifi rabin ta mutane Allah baya wannan duk wannan tatsuniya ne kawai duk da ya ce a taba ganin fim da AI ne ƙarya ba wannan halittar kwata-kwata an gano wannan mai kyau ai a kota halitta a cikin ruwa mutum sak sunan shi ɗan ruwa ƙarya ne aljanu ne da ke wajen kawai suke rikida tun da aljanna iya rikida zai maka rashin mutunci fiye shi amma shi mutum ne halitta yadda mutum yake yana rayuwa cikin ruwa a ba gaskiya ba ne shi mutum a doron ƙasa Allah ya yi shi inni jairin fil khalifa Allah bai sanya mutum a ruwa ba ba gaskiya ba ne ana wasa da hankalin ka ne saboda ka yarda da gidan koke tun ana fahimtar wannan da kyau ku amma aljanu da suke rayuwa a cikin ruwa za su iya sirkida duk abin da suke cin sirkida amma su ɗin ba mutane ba ne Su ɗin ba mutane ba ne. muna yara ana mana tatsuniya ɗayan ruwa suna zuwa har ma mai gona ya naɗe shirga masu gora a sa masu eh, tashi eh, barkono sisi wane ana kwanciyar labarin ko irin waɗannan kawai ana yi don a tsoro kan gauta mu fadi ayan kun ji da ba da ya cire mana a cikin tafsiri fa'ida na biyu <clears throat> wujubul ikhlas ibada lillah ba kun ga tsarkake ibada ga Allah dole ne ba haƙƙinka bane ba ganin dama bane ba ra'ayi bane duk abin da za ka yi kai don Allah ga kake bari in gaya maka na ba ɗin yi wahalan fahimta haka ce fa ne da kake a gidansa? ka sa ikhlasi a ciki don Allah kake yi wallahi in Allah na baka dubu da za ka yi cefane ka sa ikhlasi don Allah kake siya baka miliyan kaka ɗauka ai ina yi ni kawai in dama iyali na ne baka da ikilas kana a banza in za ka sai sabulun wanka da wanki da sosan wanka da man shafawa ga iyalanka ka sa ikilasi don Allah da ke, bayan ya baka lada kuma siya ninka maka a duniya shi yasa ya ce hatta abincin da kake kawo ma iyali ci to ana biyan ka ladan sadaka kake bayarwa ƙa'idan kafin ka samu wannan ladan sadaka sai ya zama kayi da ikhlasi ana ganewa in za ka ɗinka ‘ya'yanka kayan sallah ka sa ikhlasi don Allah ne wallahi sai Allah ya tufatar da ke tufafin aljanna in za ka gina ma ‘ya'yanka ɗaki a cikin gidanka ka sa wannan ɗaki da ka gina musu don Allah ka yi wallahi su ya gina maka gidan aljanna duk abin da za ka yi a duniyar nan sadaka ne kyauta ne sa ikhlasi sadaka da kyauta da tafi kowanne daraja shine ciyar da marayu ciyar da mutinai ciyar da mata waɗanda ba su da maza ciyar da tsofaffi taimaka ma malamai masu da'awa waɗannan ayyukan da za ka yi ka sa ikhlasi da gani musamman a wannan wata na ramadana da muka shi ba sai an yi kwamiti za ka taimaka mutane sai ka san mabukata na unguwar ka taimaka musu shi sa babu ibadan da mutane suke bukatan da kuma Allah yake sakamako nan da nan a kanta illa ba ɗan adam ruwa idan aka zo ramadana ka ɗauki nidin wata ko bokiti ɗaya na ruwa ka ba wani da za a buɗa maka abin da Allah ya tare maka na musiba da abin da zai baka ya rantse da Allah duk garin da sai ka samu musu ruwa wata mace karo ce ta shayar da kare ruwa sai da fa Allah ya gode mata sannan ya gafarta mata ruwan nawa ne ne ba amma karen ba zai iya shiga rijiya ko ya sa guga ya jawo ya sha ba ita sai wannan aikin ya ba ta ba a tare mai bukata daga bukata in akwai halin a tallafa mishi kai maza ka yi in kai wannan to ya zama da ikhlasi ka yi da ikhlasi Ko Allah madaukin sarki sai ya biya ka ninkin baninki li annana fassarna du'a bi du'a al mas'ala mala yace anan mun fassara addu'a da yace fada Allah da du'a'u mas'ala mana roƙon bukatunka na yau da kullum wa du'a ibada faman ta'abbada li ghayri Allah istiqlalan faqad sarafa shay'an min anwa'il ibada da la duk mutumin da ya dauki wani abu na ibada wanda Allah yake banta kayan shi ka ba wanda ga cikin bayan Allah kowa ne ne shi to wannan ka ɗauki haƙƙin Allah ka ba wani fa yakunu bi zalika mushrikan shirkan akbar in kai wannan aiki ka zo mushrike shirka babba jama'a wannan kalmar shirka ba kalmar hukunci ba kalmar zagi bane don wasu mutane sun ɗauki kalman fasikanci ko munafinci ko zalunci ko shirka ko kafirci ko son zuciya a matsayin abin zagi da za a ɗauka a wasu mutane da ba a so kai hankali wallahi in ka ce ma wani mushiriki ba mushiriki ba ne zai dawa maka zama mushiriki in ka ce ma wani kafiri ba kafiri ba ne wallahi zai dawa kanka zama kafiri yasa ba ka ayyana wani mutum ko wasu mutane ka ce musu mushirke ko kakare kakka saki sai da ka ce aiki kaza shirka ne aiki kaza kafirci ne aiki kaza zalunci ne yin kaza kaza ne sai wane ya zo yana yi wannan ya rage nashi ya ji hukunci jama'a mun gano wannan da kyau sai ya zama ya shahara da wannan abin kuma yana kiran mutane zuwa gare shi to dole a maida mai da raddi sannan kuma a bayyana shi da wannan sunan amma ka yi wa'azi ka ce ka za shirka ne wani ma bai ba jiwa wa'azi ka sai je ko ya tawe ne ya je yi. ko jahili ne ko duk ne yankan shakku ya je yi. daga ce da ga arnan nan ku to ka yi hankali ba kalma ne na zagi ko kalmomi ne na cin mutunci da hankali da waɗannan kalmar. kalmomi ne na hukunci jama'a isa duk wanda ya ɗauki aikin Allah ya ba wani ya zama mushiriki to wane ne mushirikin nan mu ba mu san shi ba to ga ta mala ƙara sharhi eh mun faɗa wanda ya ɗauki kayan Allah ya ba wani shi ne mushiriki wane ne to ai ba mu san shi ba an ce wanda in kai ne to kai ne in ba kai bane to ai ba kai bane me naka ka zama mai kaza kana jimirin a ah, kai mushriki ne a ah, to ba da kai kafin ne ba da kai fasiki ne ba da kyaki kai azalimi ne ba da kyaki kun gane misalin jama ku daina tsarguwa ana magana jama'a kana ɗaukan kayan Allah ne ka ba wani kana ɗaukan kayan manzan Allah ne ka ba wani kana ɗaukan kayan malamai ka ba wani ba ka yi to in gaji an ce masu wancan aiki ga hukuncin su ya ruwanka an ce duk barawo in ya ƙara shigowa a wannan ya yanke mishi hannu in gaji kana ɓaɓa su ya za a yanke hannun mutane ta ce to ke barawo ne ko ko babanka barawo ne ba dai ɗan wambi ko to babu ruwanka ka bar ɓaraye da kayan kayansu kamar ba ku gane ba ko na haka muke su yani man salla li shakhsin misali mutum ne ne yake yace zai ma wani sallah ma abociyar ruku da sujada fa innahu yakunu mushrikan shirkan akbar wannan abin da yayi to ya mai da shi mushriki shirka babba yace ni sallah na wani nake ma azumi na wani nake ma to wannan aikin da ya shirka ce babba ya zo mushriki ya bar addinin musulunci shine aw zabaha li shakhsin taqarruban ilayhi ko ya yanka don wani don neman kusanci da wani misali ce ragon suna na na yanka ma wani mana na yi don wani saboda darajar shi ko ragon shi da na layya ya ce shi ya yi don wani saboda darajar wani din nan Dan neman kusanci gare shi wata azimar lahu da girmama shi fa innahu yakunu mushrikan shirkan akbar yin haka ya mai da wannan mutum mushriki kuma shirka babba mukhrijan anil milla wannan ya fidda shi daga addini baki daya shi ba musulmi ba. to wane ne wanda ya aikin me sunan shi ba mu sani ba mu muna faɗa hukunci na hannu du'atul laqudatun mu masu hukunci ne mu ba alƙalai ba ne. alƙali ne kada ya isa ya ayyana wane ce kai kaza hukuncin ka kaza shi malami na ya faɗa an gano wannan sama matsalar da ake samu wasu suna ɗaukan ayyukan alƙalai ne ta haɗa da ayyukan malamai waje da shi malami bai yanke hukunci ne shi sa aikin malamai a barma malamai aikin alƙalai a barma alƙalai aikin shugabanni a bar musu kuna fahimtar wannan da ku Allah madaukin sarki ya zai da wa amma idza fa'ala al-ibada lillahi lakin ra'in fiha mutumin da yazo zai ibadan da ake ma Allah amma sai yayi ta dariya aw samma'a. ko yana yi don wani ya je, wa haza la yakunu mushrikan shirkan akbar wannan ba zai zama mushriki ba wanda ya shirka babba walakinahu mushrikun shirkan asghar idan wannan abin da yayi ya aikata shirka karama wa ibaratuhu marduratun alaihi wannan ibadan nashi an maida mai ba a so ba za a karba ba بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم سورة مجانا النبي فيما رواه عن ربه أنا أغنى الشركاء عن الشرك الله يتني نافق أركم شركا تول مشرك من أمل أملا متمن da ya kuskure تقول aikata kowane irin aiki ne a sharaka fihi ma'i gairi ya shigo da wani wa shirkahu yace shi ɗin da shirkan ne watsi da su bana su dan Allah dan adam so kake yi Allah ce dai san ka kawai kai aikin banza aikin wahala ka kare Allah madaukakin sarki ya ce kayi tare da wani bana su gafara kaba kaban wani kana da hankali za ka yi yasa kakka sake ke aiki dan a gani dan a kai domin Allah kai ga abin da zai faru wallahi akwai wasu mutum uku da manzan Allah ya ba mu labarin su waɗanda suka je suka shiga kogon dutse a lokacin da dare ya masu ko kuma iskan ruwa ya taso sai dutse ya gangaro ya zai toshe kofan wannan kogon ta yadda ba su iya hita ɗaya daga ciki yi addu'a da biyayyen iyaye ɗaya ya roƙi Allah da nisantan fasikanci ɗaya ya roƙi Allah da kiyaye amana a shi ayyukan jisni don Allah ba shirka ba ya ba suma'a dutse ya buɗe su ga tafiyarsu wayan matsar da dutsen suke iya fitowa ba ko wani da ya buɗe daga waje ba ba su ne suke hocce suke hoɓɓasa suka ture shi ba a'a Allah ne saboda sun yi danshi wanda ya ɗauke wannan dutsen da ya toshe ƙofan kogo waɗancan uku suka fita don Allah ba zai iya maka komi ba ba zai iya biyan bukatarsa ba don me ka kira wani ka bar shi hmm? don me shi za kamar yadda muka yi magana likita ba shi ke da lafiya ba shi magani ke bayarwa yana ruku da sababi ne wane ne lafiya take a hannun shi kuma Allah ne ne ga dama ya bayar ne ga dama ma ya rike abin shi yasa kowa ya tsaye da wanda waɗannan Allah ya tsare mana imanin sun ma'lam annar riya'a idza qara ala alqalbi mala yace ka sani ka ga duk sanda ta su a zuciyan bawa fa'iza kana ƙablar duhudu fil ibada in kafin kai ibadan ne riyan ta zo abbalaha min asli tun daga farkon aikin yake rushe shi har ƙarshe annahu da fiha ala shirkin sau da ya fara aikin da shirka da wani yaƙin da wani shirka shi ne kai aikin allah da wani ke aikin Allah da Allah da wani a ciki shi ne kai Allah tarayya wa iza kana fi asna'il ibada Unguwa kana tsakiyar ibadan ne sai ta zo fa in kana akhiruha in a ƙarshe ne layan bani ala awwaliha baqalat kun gano wannan kai aikin sai ya zama daga tsakiya ne riyan ta zo sai kuma yana so ninyan ta tafi farko to ya lalace wa in kana la yanbani ala awwalha in abin bai da alaka da farko bi haythu yasihu an yumayyiz al-awwal an thani inda za iya ware na farko da na biyan fa innahu la yasihu ma fihi riya wa la yasihu ma sabaqa riya kun gano wannan sai na farko ya zama ya tsira tun da ba riya na ƙarshe ya zama ya fada tun da dariya misali muna zaune a majalisun nan muna tafsirar alƙur'ani ba ibada ba ne ana tsakiya kana yi don Allah ko sai da yanzu farkon da tsakiyar da ƙarshe suna da alaƙa ba da shi zama ɗaya ne aikin ya ɓaci tun da za ka zo tun da farko dama da riyan ka kawai aikin ya ɓaci sai da ya fara tsakiya aikin ya ɓaci miliyan ɗaya ne ka sa a cikin jaka ka bi gidajen talakawa kana raba musu kuɗi gidan talaka mai lamba na ɗaya ka ba shi dubu ɗari don allah ba riya ka je gidan liman ka ba shi dubu ɗari ba riya ka je gidan ladan ka ba shi dubu ɗari ba riya da ka je gidan wani talaka sai ga mutane a gidan sai ya shigo sai ka fita gidan sai ka daga gidan sauran wanda za ka ba su sai ka bada da ikhlasi ba riya kyautan farko da na tsakiya da na tafi suna da alaka na ba su da shi saboda gidan kowa daban ninyin shi daban gidan kowa daban ninyin shi daban amma kudin kawai suna cin jaka ɗaya ne wancan da ya shiga to shi ne kaɗai zai lalace misali kai ne wani ya roƙe ka dubu ɗaya sai ka ɗauko ɗari takwas za ka ba shi ya zama ninyanka tsakani da Allah dubu ɗaya ɗari takwas za ka ba da tsakaninka da Allah amma sai wani ya zo sai ka ƙara ɗari biyu saboda zuwan wannan to kaga za a baka ladan ɗari takwas na ninyan Allah wancan da kai shirka ka shigo da wani dan ya gane ya be kai ce kai mai kyauta ne wannan ɗari biyu ita ta lalace jama'ar annan kuna gana mu inda asali suna haɗe ne ka ɗauko da niyyar don Allah da ka ga wani sai ka ƙara fallewa kana irgawa da a ce wani akwai kyauta kaga suna haɗe ne niyyar sai ta shigo sai ya ta shigo koriyar ta ɓata niyyar tun daga farko shi abinda malam yake faɗa mana kar ka yadda da riya da sum'a kar ka yadda za ka yi aikin da Allah kaɗai ake ma wallahi ruhi karbi da mutane ka kama Allah malam ce misalin awwal إذا دخل الرياء في أثناء الصلاة في الركعة الثانية kana sallah ne sai da kake raka'a na biyu sai ya ta shigo tabdulu daga sallan ta baci tas bi annahu idza batalat ar-rak'at idan wannan raka'a na biyu da riyan ta shigo ta ɓaci, na zuma ar-rak'at al-ula wannan bacin na biyu ta lazim ta bacin na farko bi anna sala la to saboda sallah ba ta rabuwa kun ga nan da ku ba ta rabuwa a hadisi ya karka yadda da biya karka yadda duk abin da za ka yi ka yi domin Allah ka shi za su da dama akwai abokinmu da na ba shi shawara idan azumin ramadan zai na ce maka wa unguwarsu sai a tara kofar gidan shi a tarabu a tarabu a tarabu sai ce min wallahi wani lokaci zai ji fadi yana son ta kwace shi yana son da kama shi yana son ba na ce kai kai kira ka da kanka kai ne kai kira ka da kanka shi ya zai yi na ce abu mai sauƙi duk wanda za ka taimaka ma a unguwan ka sa wakilai ka san mutum hamsin za ka taimaka ma a jiya. karɓo maka lamban wayan kowa ka rubuta mai saƙon karta kwana za a kawo maka saƙo yau zuwa gobe akwai buhun shinkafa katar intaniya da na indomi da man girki da sukari da gero da wake da atamfa da dubu hamsin sai ka ce ga nan ba na nan idan ɗaya daga ciki yana ƙasa ba kawo shi daidai ba ka doko ban sai ga ka samu masu yake na fai mutum biyar ko goma wanda suka san kowa unguwa a ɗaura mu wannan ce je ce gidan wani ɗaura mu wannan ce je ce gidan wani ɗaura mu wannan ce je ce gidan wani za ka ce masu gida so ka haƙura ka tafiya za ka yi a iriya bara ya ce ya yi wannan tsarin ya ce wallahi ko na riyan ba shi da ya tashi ba mutum ɗaya ya samu ko ya ba aikin shi kuma ya zo da daddare haka ya bi duk waɗanda mutanen da zai ba mata da mazan su daddare ba kowa ba wanda ma ya shi fin da yake kan shi aka sani kuma ya aika sabon katta kwana ce ledan indomi ɗaya bai ɗauka jama'a saƙo ya jirgin aka yi wannan an kori zai ko ba kora ba wanda aka yi wannan alheri aka yi gidan shi don Allah ta muke shi ko ba ta muke shi ba zai azumi cikin ido biyu ko ba zai ba Allah ka sa mu dace wa sani misali na biyu rajulun a addan mi'ati sa'il lis sadaka mutum ne ya samu tiya ɗari zai bada sadaka fatasaddaqa bi 50 sa'an sadakatan khalisa sai dauki tiya 50 ya ba da sadaka riya ba da shigo ciki ba tsaf thumma dakhala riya fi aswa'in baqiya sauran tiya 50 da suka rage kuma sai riya ta dubu fa waɗancan sa'i hamsin ɗin farko sun tsira sa'i na hamsin na biyu da ya ta shigo to su ne suka ɓaci amma al'ula fatasfihu na farko ya inganta wa zalika li na hajjar ibada agna a'ani as-sadaqa tatabba'u saboda ai wannan sadakan da zai bada tana da karkasuwa karkasuwa kun gane kun gane misalin wannan da misalin kuɗi da nace za a rarraba mu mutane da iri ɗaya ne ma da ya kawo shi da wani eh, tsanan ne wala yamba ne akhiruha ala awwaliha ba a gina ƙarshen da farko hatta law farada annaha mimma ayyanahu 60 miskinan masalan sai kafara az'ama 30 miskinan bi ikhlasin misali an ce ne a ci da 60 na kafara ka ciyar da talatin da ikhlasi sun ma da zaluka da khala hurriya a talatin ɗin ƙarshe seri ya shigo fa inna ma sabaka talatina al'akhira ya kuna mujiziyar ukun go talatin ɗin farko ya yi wa hada idan tarsala ma'arriya mun gano wannan to tambaya nan yanzu wannan talatin na farko ya yi allah ya karɓa kuma da ikhlasi to talatin na biyu da ya bada da riya ya sake koko ya sauke mai nauyin kafara amma ya yi asarar lada da biyayyar Allah gano misali kafara ne za ka yi aka ce ka ci da mutum goma sai ka ba mutum biyar da ikhlasi biyar da riya to yanzu akwai hanyar da za ka gyara wancan biyar na riya ta hanyar maimaita wannan ciyarwa ko kuwa ciyarwan yayi za ka samu lada da yardan Allah a biyar ɗin farko masu ikilasi biyar na biyu masu rai kayi asara kun gane misalin to ya nuna shi to a samun gobe a zo da shirin tafsiri Allah maɗaukin sarki shirye da mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم